يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدى الله سبحانه وتعالى yau sha tara ga watan sha'ban hijar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a 1442 a matsayin mu na yan uwa dalibai mun sake sada masjidin sahaba saboda ci gaba da dan da muke gabatarwa na bitar littafin sharhu qawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na al-imam al-allama المحدث محمد بن صالح العثيمين رحمه ta'ala ma'ana. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ce muna muwafaka cikin abin da za mu karanta kuma ya samu yi aiki da abin da mun ka fahimta muna nan dai cikin tattauna da malar ke yi da mukan ahalar ta'adil mabuta ko da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala inda suka tabbatar da siffa ta irada ga Allah subhanahu wa ta'ala suka kore siffa ta rahama gare shi wannan shi ne ta taurar da muke yi mun tsaya a shafi na 127 da ashirin da 128 ملكي والأجيب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمؤتزلة وأهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم ويقولون إن السلف لم يستطيع الرد على المؤتزلة أتدرون لماذا الجواب لنا متاشفه ملكي والأجيب أبن بماماكي annal asa'ira ƙungiyar ash'aranci yadda una suna riya cewa suna kira cewa suna faɗar cewa annahu yadda al'amari yake lam ya rudda ahalul bida'i ba waɗanda suka mai da martani ga 'yan bida'a Minar jahamiya daga cikin 'yan bida'a jahamiya wal mu'tazila da yan bid'a mu'tazilawa wa ahlul kufuri da ma'abuta kafirci min al falasifa na philosophers masu ilimin falsaha to su a sha'ira suna riya cewa wai ba wanda ya bai da masani ga waɗannan classification ko waɗannan group na jahamiya mu'tazila ahlul kufuri babu wanda ya mai da game da shaɗana da suka wa addini wa gairun da wani su illahum in ba su ba su a sha'ira kenan cikin rubuce da littafin su haka suke cewa ai su ma alu suna ne na gaske ma don su sun kame da martani ga jahaniyawa da mu'tazilawa da falasifa da sauran ahalin kufuri su ya ci samala cewar ajib a duk mamaki waɗanda suke cewa suna haka nan ya hujjatu limaza a tagaruna limaza malam ke tambaya mai ce ka san misa suke fito ga magana a ta daruna shin kun san limara saboda ni a sha'ira ke ga magana suka faɗa aljawab in ba mu sani ba ga ansa nan hujjar su li'annahum saboda su ahalul asha'ira su asha'ira kenan ya taqiduna suna kudurta cewa anna mazhab salaf cewa mazhab salaf huwa tafwid shi ne tafwidi ai mun karanta baya a wannan magana kusan sun ce mazhabar salaf shi ne tafwidi me tafwidi in suka kawo ga kalmar da ke magana kan suka za su fawwala al'amarin su ga Allah me ya fawwala za su saki al'amarin ma'anarta ga Allah so ce la na'lam ma'ana haza don haka nufa wudu ma'ana ha ila rabbina subhanahu wa ta'ala mun karta wannan baya cewa su haka sun kace amma la sai ce ƙarya ta ce ƙarya suka wa salaf salaf kan sun yarda da ma'anar kalmar da ta zo tana magana sifa kamar da take ma'anar da lafi sai dai su kai fiya sun kabar ma Allah amma ba ma'ana ba ma'ana kan suna fasa ta da ma'anarta to su a sa'ira abin da ya sa yake suka ce wai su ɗaya kamar da martani yake dalilin cewa sun kai sun kudurta wai mazhabar salaf su a salaf kuma sabai da tabi'in da wa tabi'ina su ne salaf na farko dole sun haka ba su ka dace mu salaf amma a rubuta ana magana salaf to waɗannan qurudu mufaddala ake magana a akan su saboda waɗannan kuna go, Allah ya ce suna da daraja kamar da annabi ce khairul quruni qarni kuma ladina yalunhum kuma ladina kaga Allah ya ba su daraja mun samu wannan magana ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ko ake magana salaf su ake magana akan su duk yanzu yadda sun ka wuce ba mu gare mu sai wasu kasance nan salaf wasu kasance khalaf mana yace saboda sun kudurta wai su salaf mazhaba su wato fahimta su ra'ayin su huwa tafwid shine sakin al'amarin ma'ana ga Allah subhanahu wata'ala wa ma'lumu sanannen abu ne anna tafwid cewa shi kuma tafwidi la yujidi bi fatah da ya'u la yujidi bai amfanar da komai duk kalma an ka ta kusa ban san da ba Allah ɗaya santa duk kalmar sifa ban san da ba to baka ba mutane fa'ida ko ba waɗanda ka kasu bai bar sanin sifa Allah ba ƙarin su da komai ba saboda duk kalmar da ta tana magana kan sifa Allah ka ce kai baka sani ba ashe shi tafidi ko la yujidi bai fa'ida bai ba da fa'ida ba ya samu wani natija amfani gare shi saboda mutum na ka dauka su duk lokacin da ka tambaye shi abu sai ya maka ko ni shi dai ladari ko ni ne ne wala ya ruddu bida al-mubtadi shi al-mufawwid mai take amali kawai duk kalma ta ce Allah dai sani to la ya rubda bid'a al-mubtadi baya iya baya iya mai da martani ga bid'a dan bid'a don bai ma nuna ya santa ba sai ka san abu kake iya mai da masani ga wanda ke fada da shi ko to abin da baka sani ba kana mai da masani ga wanda ke fada da shi ba ka abin da kake mai ba ka ji jisa da sun ka salaf cewa su cewa suke bosan san komai su Allah ba don haka sun da ba sani ba suna mai da masani ga wanda ke sukanta ba su iyawa la'alla al-mubtadi saboda shi dan bid'a sai ya kulu lil mutawwid zai ce ma mai tafawidi in ga dan bid'a ga al-mufawwid wanda ke cikin al'amarin ma'ana ga Allah subhanahu wataala to da a ce al-mufawwid dai magana dan bid'a ce dan ne ka kore sifofin Allah to ai da ke masa annaka lam tasbut lam tasbut ma'ana hatta ta tajibi alayya da dan bid'a zai fuskanci debate da al-mufawwid sai dan bid'a kai ta yana wuce sun koyi ta ce kai da ko ma'ana baka tabbatar fa ba to da wasu hujja da ka rika gare ni ko ba haka ba tunda an ce su al-mufawwiduna su ta ba su sani ba to in ka taho shi da yace bai yadda da ita babu ita kace za ka kare kanka ne to ni da kace bai kai da ko ka ce baka sani ba ina fata mun fahimci maganar malam hatta ta tajja bihi alayya balantana ka kafa hujja da ni akan ta dama inda ki ya ce ya yarda da ma'anar ma'anar ta kaza sai shi ko dan ya ce ba ta da ma'ana to lokacin za ka za ka hujjace shi cewa a tana da ma'ana ga ma'anar to to dama kai ka ce baka sani ba tana da ma'ana baka sani ba ba ta da ma'ana baka sani ba to da ni za ka hujja mu kenan haka suka cewa an tare da ummi kai mutum ne kawai wanda yake bai san fasalar komai ba ko karanta ya yi bai san ma'ana ba ummi mun kan zata farko littafin oke ba mu cikin wancan littafi na na na ne magana ummi ko mutumin da yake bai san komai ba ko karanta bai san ma'ana komai ba to shi dan bid'a zai ce ma al abin ga al-mutawwid an tarajilul ummi ai ke mutum ne yake wanda ba ka san ma'ana komai ba la ta'rifu alkitaba illa amaniya kun da fitar cikin littafi ba illa ba kai ka ga rubutun kawai ka karanta amma ban rubutun ko baka sani ba dangane da sifofin Allah Do an ce haka su al-mufawwiduna suke komai sun ce ba sani ma'ana ta ba kaga kenan a tiyar su salafiyuna ba su iya bani mai da masani ga ahlul bid'a don su dama sun ce ba su ma'ana ba fal asha'ira yaqulu su ku asha'ira suna cewa inna mazhab as-salaf huwa at-tafwid Abin da an mazhabar salaf shine sakin al'amari ga Allah subhanahu na sirin ma'anar kalimatu sifa ba wai ana zargin mai da al'amari ga Allah ba a'a nan ko a tafi da ake magana mai da sanin ma'anar kalmar sifa ga Allah wa da una annahu inda ma tus'alu salafi suna cewa lokacin da ka toma as-salafi magabata an yi ta'ala kai musa ba dangane magana Allah sun masawa alal arshi sannan yadda ya da saman al'arshi kaga akwai sama al'istawa uku to inda za ka ce ma asalafi magabaci cikin sabbai da tabi'in da aka atbau tabi'ina da za ka zo masa da wannan aya ka tambaye shi ma ma'ana me ma'anar sun masawa alal arshi ya zai ce maka la'adari ban sani ba to wanda bai sani ba yana iya kan hujja shi kare kai ne daga wani wa inna ma uku wuji ma'anaha ila suka ce zai ce maka a'a ni ban sani ba al'amarin fassara na bata ga Allah subhanahu wata'ala wa inda ma tus'alu al-ash'ari amma inda ka tambayi ash'ari mai aqidar asha'ira an ma'ana hadhihi al-aya dangane da me ma'anan wannan aya sun mastawa 'ala al-'arshi yaqulu zai ce maka ma'ana ha istaula kenan summa istaula alal arshi sannan san fasara kenan eh kaga shi as'ari ya san fasara kenan amma in ka ce masala me ma'anar su mastawa al arshi sai maka a'a ufa wuju amraha ila Allah sani ba to da wanda yake ya sani da wanda yake shi bai ma yadda tana da ma'ana ba don bai san ma'anar ba waɗanda wani ilimi kenan Don ga ya sani shi ya yarda tana da ma'ana shi kuma ga bai ma yarda tana da ma'ana ba don tsoro yake ce tana da ma'ana don ma'ana ma'anar muni gare ta wannan mun kanta ba aqida ta mummuna sun ka jawa ma salaf suka ce wai haka suka ce alhali kuma salaf ba haka suka ce ba aqidat salaf duk sifa da Allah tabbatar maka sa sun yarda da ita duk sifa da Allah tabbatar maka sa kamar ta daukaka sama sun tabbatar da ita tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi boya wadda mai gidansa ya mare ta ina Allah ta ce na sama ashe kaga an sifanta Allah da zama sama ko to su haka suke kuma haka suke da dace a yanta ta tana da imani ta fa Allah da ce a yanta ta mummuna ce don ta inda Allah yake da haka su salafawa kan yan ce salaf as-salafiyun da ake yanzu kalma ce mai nuna cewa magabata waɗanda ke duka ga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa su ko ne ni salaf suka yi salaf nan kuma tabi'ina asbawa tabi'ina su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin duniya ba ta rikice ba na ba ta yawa ba su ko su suna koyi da tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ayyuhu ma a'lamu to cikin biyu da ga ne mafi sani game da maganar sifa wanda ya ce ga ma'anarta wanda ya ce shi la ya dare wanda ce a kwarai da an katar da ma'anarta ga ma'anarta ai ga wanda yake ga ma'anar da katar da shi shine mafi sani alladhi yaqulu la adri cin wanda kace ban sani da shi an mafi sani alladhi yaqulu laha ma'anan ko wanda ke kuma tana da ma'ana wa huwa al-istila'u kuma ma'anarta shine tawilin ta ake yi rinjaya ake nufi tun da an katar da su al-istiwa bi ma'ana al-istila ba ta bisa ga hurumin ta da an kasance larabci jirgita ta ake don me don zan ta dace da wasu sifa ta halitta Allah subhanahu wa ta'ala aljawabu an sa guda ta la shakka anna fani a alam na biyu za ka ce shine mafi sani wanda ya ce a'a ai tana da ma'ana ma'anar ta al-istila'u yayi wanda ta shi bai san tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana ba muna tare to fa min ajali zalika saboda dalilin haka ne qalu suka ce inna salaf lalle magabata lam yaflihu fi radd ala al-jahmiyya ba su samu damar mai da martani kai akan jahmiyya ba wal mu'tazila da mu'tazilawa ba wal falasifa da philosophers ba wa gairin da wasu min al-a'immati bid'i wal kufri daga cikin yan bid'a da kafirai saboda min su salafawa ba su ma da ilimin ba su ma da ilimin sanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala to don haka da wani bai zai ce Allah bai da siffa tun da ba su ilimin suna mai musu ba su masa musu a aƙida su a kenan a sha'ira ha aƙidar magana a sha'ira sun kace salaf ba su da ilimi na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sai sa duk kalmar da ta zo tana magana su ba za su muka ba mu sani ba to wanda yake bai sani ba suna iya kare kai ne ga wanda yake babu ma sifar shi ne shi yake bai ma san tana ba na kuma ta ba ba to shi da suke nuni su a sha'ira suka suka ce su ko sun yadda tana da ma'ana ma'anar ta tawilin ta ake kuma ga fassara to don haka waɗanda ba su da matani ga 'yan da kasabe da jahamiya da mu'tazilawa amma su suna da matani ga waɗancan suka ce wa annan ladhi raddahum humul asha'ira waɗanda ke ne da martani ga 'yan ta jahamiya da 'yan ta mu'tazilawa da 'yan ta filosofos suka ce su ne asha'ira li annahum qalu nahnu nasbutu al-ma'ana saboda su ashaira sun ce mun mun tabbatar da kalmar tana da ma'ana kama qalu kabar suka ce fil istiwa'i suka ce sai dai ma'anarta al-istila'u tawilin da ake yi ba fassa ta ake da ma'anarta ba wa hunaka farqun bayna man yathbutu maana ka ko san akwai bambanci tsakanin wanda ya tabbatar da ma'ana wa man kana aman da wanda ya kasance duk yake ummina kenan da wanda kasance ummina la ya'rifu min alkitabi illa alqira'ata faqat wanda yake bai san komai cikin rubutu qur'ani ba in ba rubutun ba kana hada su da wanda shi ya ce yayi katu ga ma'anarta shi ko wanda ya ce a shi dai yana kan talatin kawai ba sa abin da gani ba ai ba dai suke ba to da wannan dalili ne su a sha'ira suka ce su suna mai da matani ga jahamiya wai ne da su suka mai da matani ga jahamiya ba ki da suka yi jahamiya ba da jahamiya da asha'ira da mutazila yanzu su asha'ira suna bugun da wai suna mai da martani ga jahamiya ba daidai suke ba suna mai da martani ga mutazila ba daidai suke ba kuma musulunci kariya amma ga ahlu sunna sun kasa mai da martani gare su saboda su ne falasiyuni ko to halin ba kungiyar guda ta waɗanga to ni kan sai kuna gina mata ni gare su suna da bambanci karkin mace suna da bambanci da su jahaniya sun ce da sunayen da sifofin duk a bar su babu su su ko mu'tazila sun ce akwai sunaye amma mujarradatin adil ma'ana ba su da ma'ana don haka kenan babu sifofi su ko a shayara sun ce a duk sunaye suna nan suna da ma'ana kamar sifofi Allah da su sai dai nawa na guda bakwai su sha bambanci su su sun ce mu mun yadda Allah na da sunaye masu ma'ana suka ce sun yadda yana da sifofi amma guda bakwai kacal su ko jami'a suka ce bai da sunaye bai da sifofi a cikin da bambanci da waɗanta su yi nawa sun ce bai da sunayen bai da sifofi su ko a ji suka ce a'a yana da sunaye a'a yana da sifofi amma bakwai na a cikin suna da bambanci da haka shi da tasbih sai su suna ne da bantani su suna kariyar sifofi Allah subhanahu wata'ala su ko mu'tazila suka ce a'a yana da sunaye ma'ana dai abba su da kaga su ko sun dan da jahiliya da madama tun da su jahiliya sun ce bai da sunayen bai da sifofi su rike in mutum ke na kada da kyau ba sai ka baka ilmin ta su jahanniya sun ce bai da sunaye bai da sifofi shi ne shi nan mahalci na Allah mutazila suka ce a'a yana da sunaye sifofi ɗaya bai da bai da da sifofi don sunan nashi a alamun ne sunayen ka ɗaya ne haka ba dole sai da an ta mutum tajiru shi ke da haifar da tijiya ya haifar na tajiru ne kaga kalmar sagiru ba tana tayar da magana ta ba ko za ka samu mutum sagiru me ya sagiru ba ɗan ƙarin yaro ba to kuma ga shi har yana da jikoki da tafsauku ko ta ajirin ko ni da nake sagiru ka ga sunan ba wai ma'ana an ka kalla ba suna ne kawai na yanka na a bambanta shi da wani kuma kana haihuwa yaro kace masa suna ne kabiru domin nan ɗan kalmi ne cikin zan ɗauke su kuma kabiru na yanzu ina dan ki bisu su? jan mukami ko wajen kuɗi ko wajen hakali ko jami'i shi nan karbi ne wa ashe kaga sunan nasu suna ne kawai na yanka ka bambanta shi da wani ba wai dole sai ya ɗauki ma'anar sunan ba mu yi wannan bayani ba ina ba don fahimta da haka shi ka su mutabila suka ce a kina nan da sunaye ne amma ba su da ma'ana to tun da ba su da ma'ana kenan bai da sufofi bai sai suna sun kushe ma'ana sannan sifa ka hitowa ka ce ne sun da mata da jahaniya da an ka ce kashi na uku a sha'ira da maturidiyya suka ce a'a yana da sunaye kaga sun da ta su guda da zilawa. eh don sun jami'a ba ma magana su suka ce a'a yana da sunaye sun yi daidai da kiran jami'a ko suka ce kuma sunaye suna da ma'ana da zilawa? su a suka ce kaga su da mu'tazila suka ce yana da sunaye suka ce kuma suna da ma'ana kaga sun bambanta da su kenan sai dai sifofi ko wata sifa a ajiye ka a ɗauke ta ma'ana a ɗauki siffa bakwai kawai su daya gare shi ji da gani da ilimi da magana da kaza da kaza da waɗansu da mun sha bayanin su amma bancin bakwai ɗin ga to kaka jingina ma wani Allah suna sifa ta hannu ta ɗaukaka ta ƙafa ta mi ta mi duk wani a zoke su abin su a gare to ne suna da bambanci min babi ta'dili dukkan sana sa cikin ahli ta'dil amma ai ta'dilin ba bai guda yake ba akwai ta'dilu tami ko kamil sannan akwai kuma juz'i su jahaniya ta'dilin su kore sifofin na gaba ɗaya na mutazila kore shi na wani yanki na a sha'ira kore su ta wani yanki na a ce kaga akwai ɗin bambanci haka nan ina fata mun da tare amma dukkan su fa dukkan su in Allah tabbatar da abu kore mai su manzo Allah tabbatar duk halaka ta kuma ta tabbata gare amma sai ka ga akwai masu yi ta bangaren tawili kamar su a sha'ira suna yi na ta bangaren tawili shi ba duka wanda abu ta bangaren tawili kuma kaka halakawa ba saboda an haɗa maka mun kanta wani magana baya ni kace Kuranin suna, shi suna, kuranin suna yana ba su da ma'ana. kuranin suna shi ne sandarorin suna na kawai jima'a ne kawai suna ne kawai sandararre don haka ita ce kuranin suna ko sandararru da yake ba su aje dai suke haka nan su shi sa suka ci ya halaka da sun kai Allah mu dace to shi sa su a sha'ira suke faɗa da jahamiya a kan ni don ni da kore mu Allah sunaye da sifofi a ga sai daga ce ku yi da faɗa dan da aka kore mai suna alhali yana da sunaye dan da aka kore mai sifofi gaba daya alhali yana da har bakwai kaji <laughs> waɗansu suke zalin ta ga sun hoɓɓasa suna kariya sannan suna faɗa da mu'tazila don ni za su kore mai sunayen Allah ma'ana alhali suna da ma'ana don ni za su kore musu sifofin gaba daya alhali yana da sifofi kaga sun aje su guruf guda mu'tazila da jahamiya da haka su ba su tare da su da su sun girgizo sun sun kwarai da gaske amma kuma su hada cikin ahlus suka ce a'a a ga hada cikin hada cikin ahlus nan, saboda mu in an ka tabbatar da abin da aka so a tabbatar su kenan za a kamanta Allah da halitta gurin kamanta Allah da halitta kuma suna gudun su kamanta Allah da halitta kuma sun so ka ka hada mu fahimta ko to shakka suke cewa ai duk karkatattu ba ma wanda ya faɗa da su kama a sha'ira su sun ka faɗa da jahamiya sun ka faɗa da mu'tazila da sauran duk falasifa philosophers saboda su sun yadda sunayen Allah na da ma'ana Allah na da sufofi su ko waɗansu su ka faɗa da su shi ko a salafi ahalus da kenan ya ce shi fa magana kalmar da ta yi magana sifa Allah da Allah a bar magana ta wajen Allah shi bai san komai cikin ta ba to wanda yake bai san komai cikin ta ba da ai shi faɗa ki kare wannan magana tunda bai ma tabbatar da tana da ma'ana ga ma'anar ta ba mun fahimta to shine malan ke magana nan wa hada alladhi zakarnahu wannan abin da mun ka ambata na cewa asha'ira suna tinkawo suke ne da martani ga yan bid'a amma salaf sun kasa ne da martani wannan abin da mun ka faɗa kutuba haka aka rubuta shi wani shi aka watsa shi cikin hufi a cikin littafai daban-daban mimman takallamu alal asha'ira daga cikin waɗanda suka magana na game da asha'ira haka an kwada cikin littafin nasu kenan qalu suka ce al asha'ira min ahli sunna har suka ce ai asha'ira yan ahli sunna na bal hum alladhina istada'u daf'il bid'a kai su ma sun ka samu ikon mai da martani ga in bid'a su asha'ira kenan haka an kawo a cikin littafai amma salafi yuna, amma su waɗancan kan magabata ta innam lam yastati'u raddal bid'a ba samu ikon ne da martani ga yan bid'a ba li annahum ala za'amin saboda su salafi yuna ala za'amin akan riyawar asha'ira idan ji magana ko don sai da da dan kake tsammanin haka suke annahum saboda su salafi yuna, magabata kenan ala za'amin duka gariyawa a sha'ira sun ce wai su mufawwida mufawwida masu ke al'amari na ga Allah ba za ku san ma'ana ba yufawwidun ma'ana suna jingina ma'anar sanin kalma ga Allah subhanahu wata'ala wa yaqulu da suna cewa la nadari ma ma'ana hadhihi al-aya duk aya da ta zo tana magana sifa wai mufawwidun ga salafiyun suna cewa la nadari ba musamman ma'anar ta ba awul ahadis ko kuma hadisan da suka zo suna magana sifa za su ce la nadari ma'ana hadhihi alhadis allati fi sifatillahi azza wa jalla hadisin da zo suna magana sifofin Allah azza wa jalla wai a cewa asha'ira salafiyu ne cewa suke ba musamman ana kai ba in aya ta tazo a cewar asha'ira salafiyu ne ba suke ba musamman ana kai ba a cewa asha'ira don haka su ko sun yadda sun san yana da ma'ana sun san ma'anar sai suke mai da martani ga jahaniya da mu'tazilawa ku ko da kun ka ce muku san ma'ana ba to da mina ku mai da martani shine ce da salafiya iske dan jahaniya ko dan mu'tazila yana son shi fada da shi don mi ka kore ma Allah sifofi da sunaye zai ce to kai da ko ma'ana baka tabbata ba kamar da <laughs> ma'ana ta tabbata ba to da mina ko ja daji kaga ba mu da zai kare kai da ita kenan Allah ya samu dace amma duk wannan magana ce ta a sha'ira mun karanta ba saban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma radiyallahu anhu ajma'in da almajiransu da almajiran almajiransu duk sun yadda da kalmomi kan abin ga kalmomin da suka zo suna magana sifa a cikin alkur'ani kuma sun yadda kalmomin da suka zo suna magana sifa a cikin hadisan manzo Allah ingantattu sallallahu alaihi wasallam sai dai abinda abba su yi ba kaifiya sun kace ba sani ba Allah dai san kaifiya amma ma'anar da Allah yake ji ji Allah ke nufi ya jin Allah yake wannan bai shahe mu ba gani gani Allah ke nufi ya gani yake wannan bai shahe mu ba hannu hannu Allah yake nufi ya hannu yake wannan bai shahe mu ba ido ido Allah ke nufi ya ido yake wannan bai shahe mu ba zowa zowa yake nufi ya zowa Allah take wannan bai shahe mu ba to haka sun kace su Ba haka wannan magana ta ashaira wai salafiyuna ba san ma'anar kalmar sifa ba ba gaskiya na ba haka dai an ka waka a cikin waɗancan littafin kamar yadda malam ya faɗa Allah shi masa rahama ta da mu baki shi mun gane wannan ko sai ina qala al muallif rahimahullah mawallafin wannan littafi Allah ke masa rahama ta da mu yace wa bihi ulima anna tariq al asaira wal fi asma'i Allah wa sifatihi wa ma tajju bihi lidhalika la tandafi'u bihi subh al mu'tadila wal wa dhalika min wajhayn yace wa bihi da wannan ulima aka gano cewa anna tariq al tafarkin da asaira suke kansa. wal da tafarkin da maturidiyya suke a kansa fi asma'illahi wa sifatihi wanda ke da alaka da sunayen Allah da sifofinsa wanda tafarki na suke a kansa su maturidiyya da asha'ira tabbatar da sunayen Allah ga tabbatar da sifofin Allah bakwai ko ba ga ba to wannan abin da suke a kansa da hujjar da suka basuwa shi ne ma ta dubi ni da da hujjar da suka basuwa cewa suna da hujjar da za su fada da jahamiya ce latar da dabi bi shubal mu'tazila wannan ai ba hatun kuɗi rikice-rikicen da mu'tazila suka iskinsa wal jahamiya da kuma rikice-rikicen da jahamiya suka kansa wannan hujja ta so ba ta tun kuɗi wannan ayin don zai hada maka in ma haka na motar da suna zakuwa su yi duka da hujjar da sun ka ba su ai eh, kwarai da gaske don sai maka to don ka tabbatar da bakwai ina saura ai ba su ne suka taba zuwa cikin hadisi da qur'ani ba su ji kai jiwa da su to shi sake don haka hujjar da suka ce su yi wahala ita wai ne su addaidai waɗanda ba da yake wannan ba ta ba ta tunkuɗe wannan shuba ta mu'tazilawa ba ta tunkuɗe shuba ta jahamiyya ne da ko me shuba waɗannan abuwa. su jami'a suna ganin da bauta suna ganin in ka tabbatar da yana jin kenan za ka ba Allah misali za ka misalta Allah da wata halitta kamanta Allah da wani kuma halaka ta don haka gada ma a kore so ga wani a huta to zan shufa ta wannan mun sha ta wannan shufa tali ku kore su talili sai da kuma kalli sifar to in ku an kace yana da hannu to ke don zai kama da hannu halittarsa a kamanta Allah ko da hannu halitta ya ne kenan awa Allah tarayya a wa Allah ko tarayya halaka ce a to akwai da hannu ma gaba ne ba haka sun ce ba su ba kenan ba to waɗannan shugabanni da na a halarowa duk abin da kun ka kore sai sun kalle ki, sun kwatanta ki da na halitta su ga kuma bai dace a haɗa Allah da shi ba sai ga to ne mahita amma kore wannan sifa a ce ba ita ka ruhi ba wadda ka tawilantuwa <laughs> a da zawili a jiya da ta a wace haka ma karanta ba Allah ya samu dace na ce malam ce wa zalika min wajhaini ta huska jura gane cewa hanya asa ida ba hanya ta ba hanyar masu ba hanya ta ba kuma hujjar da suka mai da martani da ita akan jami'a da mutazila ba ta sun kuɗe wannan wannan shubha da suke akanta sauka biyu azuma hukka ta daya annahu dariqun murtabi'un hanya ce wa kagagiya hanyar da sun kai wanda ita hanya ce kagagiya ashe ba ta da asali ta bid'a ya ce haya kagagiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba duk abin da manzo Allah bai zo da shi ba da sunan ibada ɓangaren magana da sunan ibada ɓangaren aiki da sunan ibada ɓangaren kudurin zuci da ba suna ibada ba duk ibada ka gani ɗaya uku na ko dai a furta ko a yi aiki ko a gudurta to duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi bace a kudurta shi da Allah ko gare shi bai zo da ce a furta shi a samu lada ba bai aikata ce a yi ana samun lada ba to duk abin da aka yi bid'a ne to kaku manzo Allah bai zo da shi cewa a kudurta sifofi bakwai ba a kore saura bai zo da shi haka nan ba ina fatan fahimta mm. to shi zamala ke cewa dariqul kafarkin a asha'ira da masribiya hanya ce ƙagaggiya lam yakun alaihi na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wadda annabi bai akanta wato da addini shi zo da shi to bai akan a wannan hanya dai ta tabbatar da siffa bakwai da kowane sauran bai akan wannan hanya din hanya ce kagaggiya wala talafin umma haka nan magabata managartan wannan al'umma salafus salih yake magana sabai ba su akanta tabi'i na ba su akanta atba'u tabi'i na ba su akanta wa a'immatiha haka nan limamman wannan al'umma ba su akan wannan abin a'immatiha kuma da an faɗa suna da yawa amma jigajigan guda hudu aka magana abu hanifa malik shafi Amar bin Hanbal duk waɗanda a'immatu hadhihi al-umma ba su so wannan aqida la tudka'u bil bid'ati wa inna ma duk da haka nan mun mutu ko yace haka la tudka'u bil bid'ati ba a tunkude wannan shubha da sun kace sun tunkude da bid'a wa inna ma tudka'u bis sunna ita bid'a ana tunkude ta da sunna ba a tunkude bid'a da bid'a sai dai ka tunkude bid'a da sunna in kun ce jami'a kun to da bid'a wace bid'a rashin yadda da sunayen Allah da sifofi a eh, bid'a ce tunda sun ce musulmi ne suka ce amma Allah bai da wannan bid'a ta sun kwato da ita kuka ce to za ku hada da su ku kun gano a'a kina da sunaye kuna da sifofi bakwai don haka za ku hada su su tabbatar da sunayen ga da sifofin ga bakwai in kuka haka to babu laifin bala da ku to kenan da bid'a ta za ku shi ma wanda a bai da shi ba kenan kuna su amfani da bid'a wajen tunku da bid'a muna tare wa asharu hada qa'idatun mufida fil umur al ilmiyya wal amaliyya ma'ana yace wannan ƙa'ida ce mai amfani a cikin al'amuran da ke da alaka da ilimi da al'amuran da ke da alaka da aiki wa hiya qa'ida ita ce al bid'u la yumkinu an tudfa'aha an tudfa'aha ببدعة أبدا سواء كانت علمية أو عملية yace ka rika waga ka'ida ta ba a tunkuɗe bid'a da bid'a bid'an nan ko ta ilimi ta ko bid'an nan ta aiki ce ba a ba bid'a tunkuɗe bid'a da ake sai da a tunkuɗe bid'a da min da sunna yace ka rike ka'ida cewa ga babba misalul ilmiya misalin bid'a ta ilimi al'asha'ira mu ne ce asha'ira qalu sun ce inna sifati inna sifatan lati asbatnaha lalle sifofin da mun ka tabbatar da su wahiyar sab'u su ne bakwai din nan mu rike maka ɗin ko in ma baka rike su ɗauki duk ƙa'idin da ka ɗauka suna na ana karta su suna ne farko ga mun sha bayani su kasar cikin su ne wanda ya rubuta ƙawa'idi ya tabbata suwa saboda wanda ya rubuta ƙa'idi ba a tare na su ne tabbatar suwa ka ɗauki ƙa'idin kaɗai kana ganin su guda bakwai don zai fara ba mu bid'a ta ilimi wadda ba a wanda bid'a ta ilimi a tunkuɗe sun, a tunkuɗe bid'a kun ga ko yace misalul ilmiya misalin bid'a ta ilimi al-asha'ira su asha'ira qalu sun ce inna sifatal lati asbatnaha lallai sifofin da mun ka tabbatar da su wahiyar sab su ne bakwai din nan dalla ala hal aqalu hankali ma na nuni zuwa su tabbata na mun uhanda hankali mun gane hankali ya karbe su ya da su sai jibbu isbatu wa haka wajibi na a tabbatar da su kaga harka ilimi ce ko ilimi sun kasa suka ce su ya gano musu waɗanga sun cancanta a ce Allah na da su kuma sun tabbatar ma Allah da su wajibi na a tabbatar da Allah su yayin da su hanyar, su ko hankalin sun kasa da ilimin zuwa gasa sun gano bai kamata a ce Allah na da su sun kore mai su gaba daya kaga duk bid'a ce ta ilimi ko ne da ilimi da yake tun kawun cewa ilimin da ya tsaye da dalili da shi ya gano bai dace abu kaza shi ko ya gano ya dace amma da fa qalu duk mu'tazila sun ce ne fi hadhihi sifat a cikin waɗannan da sifofi suka ce la nasbatuha ba na la nasbatuha ba mu tabbatar da su wa zalika li anna al mu'tazila la yathbituna sifat wannan kuma ya faru saboda mu'tazilawa mun sani ba tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wata'ala amma sun tabbatar da sunaye waɗanda ba su da ma'ana wal asha'ira su ku asha'ira na fauma na ku sun kore abinda sun ka kore min sifati na sifofi bi hujjati da dalilin cewa annal akala la yathbuta hankali bai tabbatar da su ba faqalu suka ce nahnu ahalul uqulin mu ma abuta hankali na nuraddu ala al mu'tazila za mu da martani ga mu'tazilawa wal hasawiyya da duk waɗanda suka tabbatar da wasu sifofi ba bakwai nan ba su ne hasawiyya kun fahimta waɗanda suka kamanta Allah da wasu kuma kama yasumuna kamar da suka riya amma salafiyuna amma su magabata fa innana la nuraddu alaihim su ba mu su ba mu mai akan su in ji suwaye a sha'ira suka ce za su mai da martani ga jahamiya da mu'tazilawa da duk dai suka ce kuma hashawiyya suwaye hashawiyya waɗanda duk suka tabbatar da wata sifa sama da bakwai ɗin hashawiyya na suka ce amma su su ba su su saboda su ba su ma tabbatar da ma'ana ba su salafiyun a wajen su ba su ma tabbatar da ma'ana ba da haka waɗanda sun zai babban ma'ana ma mu ne su kai waɗanda da sun kace sun gano ma'ana ba ta tattace ba sun kore su muku wada da su wanda ya ce shi ko ma'ana bai tabbatar suwa ba tun na hada da shi haka ta ira suka ce suka ce la nuraddu alaihim li anna salafiyina saboda salaf indahum a wajen su shi na ce maka indahum na don kaka ce wai haka akidar ta su take la yasbutuna ma'anan ma'anan ba su da akwai ma'ana ga waɗannan kalmomin ba kamithluhum kamithlu rajulin kulu misali su salafiyina kenan kamar mutumin da ya kure ke cewa ana la a'rifu illa qira'atul qur'ani wa sunani ba san komai cikin qur'ani in ba karatu ba la ina dai karanta shi amma don cika ta ko ba san ma'ana ta ba haka sun faɗi kisa lafiyuna haka nan wal hadith sunna suna kan ta na ta amma ba san ma'ana ko ba ni suke nuni kan abin da ya magana kan sifa wala a takallamu fi ma'anan ba zai magana akan ma'ana ta ko a cikin qur'ani ko sunna wanda ya magana kan sifa suka ta haka salafiyuna suke to tunda aka suke ba za mu magana da su ba walanta da magana su jahamiya da mutazila da sauransu hal ahadin sai rudda ala hada rajul shin a sa mutum guda wanda zai da martani ga wanda yake dama ya ce ba sani ba to me da martani zaka ya ya ce maka bai sani ba to ni da ka sa masa martani al-jawab la magana ta ma'ana sifa ce to shi ake ko ma'ana bai sani ba to wani mutum zaka bai sa masa sai dai ka bai da martani ga wanda ya tabbatar da ita ko wanda ya kore ta wali hadha hum yaquluna saboda ka su asha'ira ke cewa nahnu la nuraddu ala salafiyyin ba mu mai da martani ga salafiyina lakin nuraddu ala hasawiyya sai dai za a mai da martani hasawiyya wal mushabbiha da masu kamanta Allah da wani wa kullu man asbata sifat fa huwa indahum hasawi kaji fasara hasawiyya din duk wanda ya tabbata da sifofin Allah wajen inda ya tabbatar da sifofin Allah sama da bakwai din to duk ya shiga cikin hasawi da da jahamiya na mu'tazila ne maturidiya na waye kullabiya na ko da bi na, inda ya kaita da bakwai daga to hasawi na gare su su waye a sha'ira Da haka wa kullu man asbata sifati duk wanda ya tabbatar da sifofi ga Allah fa huwa shi wannan indahu a wajen asha'ira hasawiyul mushabbihun hasawi ne kuma mai kamanta Allah da wani na amma in ya tabbatar da bakwai dai to ba a hasawira ba a sha'i ita ce a sha'i wa nahnu naqulu sai mu ce musu innal bid'ata la turaddu bil bid'ah to ku asha'ira ku sani ba a mai da bid'a da bid'a ba a gyaran bid'a da bid'a hmm? wa dariqatukum hadhihi mubtadi'a hayya ku wannan ta tabbatar da sifa bakwai ku kore saura ku tabbatar da suna Allah to wannan hanyar da kuke a kanta shine dariqatukum to farariyar hanya ce ku fahimta li'annakum taquluna saboda ku kuna cewa nasbutu sifatin muna tabbatar da wasu sifofi wa nan fi sifatin ukhra muna kore wasu sifofi daban wa sabaqa bayanu anna hadhihi dariqa mubtadi'a kuma bayani ya gabata cewa wannan tafarki kagagge na wala wala tuslih bashi kyautatuwa ina ba ne gabata cewa ba a bai san da wani hanya ba sabai ba san da hanya ba da sauran su san ta ba ko to haka wannan shine ba da misalin bid'a ta ilimi wa kadhalika fil amaliyya haka nan kuma ba a ne da masani ga bid'a da wani aiki mutum na aikin bid'a kai ko ka kago ne aiki na bid'a wai don ka bai da masani gare shi ba a yi haka nan yace aidan kuma la ajuzu an nudfa'al bid'ata bi bid'atin bayya gare mu an nudfa'a mutun ko da bid'a da bid'a misali shi ko misali sai yau ashura'a rana ashura'a ran goma ga watan goma ga watan muharram ba shi da ashura ba to akwai bid'a da ake ashura bid'a da za ta da ai shi'a ne bid'a sai yad'aluna yawm hufri yan shi'a suna ne da goma ga watan muharram ranar bakin ciki ko ba na ba kuma su da suka yi bakin ciki a wannan rana lada ga ka samu har suna magana cewa in ma baka ji haka nan ka wa kanka wani abu wanda da zaka ranka ba ci shi ba suka yanka jikin su in kana ana gurin cikin gidan larabawa nan don su ma sun yi zama duk da ta abin ta so ya riga inda suna yankar jikin su kaga dole in ka sa yuka ko wata asa ka kyautu jikin ka dole ka ji zahi dai to kai bakin ciki da yan dogana to kaga a cikin ka ce yin haka na nuna bakin ciki ranar goma ga wata muharram ibada ta yi saboda ni ranar da ana kashe husaini da ali bin abi ɗalib, mahaifin ejikan shi a husaini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ranar da yan ta'adda sun ka kake shi ta biyo ba kai bakin ciki ba ai ba kyauta ba ya kamata ai kai bakin ciki ranar nan in ma ka je ko babu komai kuma har da ɗayan suke harsuwa da yaro ko na suna suka ta ko yana samu wani abu a taka da suke hajji da kuka shi ma bakin cikin kashe sosai ne su kaga wannan bid'a a ta aiki amma ba su ce ba ba ba <laughs> shi shi an kashe shi an kai shi ma shi ma aliyu kashe shi an kai kafin kashe shi an kai amma shi ba kula da yadda an kashe shi ba a bida na kashe shi shi aliyu baban shi abin gada sai da da haka wa ba'ad alil khairi to sai ga su wasu ma'abuta son alkhairi su kuma qadiluhum sun fuskanci yan shi'a fa ja'alu yawma asura yawma farahin wa sururin domin su bukanta ma shi a rai sai suka ce to a mai da ranar na ranar farin ciki da annashawa don haka su ko yan ranar goma ga watan muharram ya yi su ko farin ciki suka suna annashawa suna ta dare-dare shi yasa an haka muna ita an ka ɗauke na rutsewa da hadda yanka ake yi Allah shi rutsewa sallah hadda yanka aka yi tuntun aka yi mai hali har da yanke haka wanda bai da hali a yi tonton a yanke har ba na haka da domin a nuna farin ciki da wannan rana to asali wanda suka ta da ba a zai zo da wannan magana ba sallallahu alaihi wa cewa ranar goma ga watan muharram a yi yanka a yi buki a yi sabon ɗauki a bai zo da wannan abin ba shi idi biyo zo muna da su kwarai da gaske shi idi biyo zo idi salatul fitr da salatul adha Hadda ya ce iske mutanen madina da su ranar bukwa su ce Allah ya musanya muku da wasu ranar ku wannan ba su ba idil fitri sun gaba azumin ko da sai ko 30 to ku yi sabon dinki in akwai hali in babu a wanke a shirya abinci a ci kuma ko makami ka rika wannan rana ranar farin ciki ta hatta da yan wasa da ake yi ai wasa an halatta wasa in dai bata zanta kuɗin maza da mata da wani abin da ta zai ya da ranar farin ciki haka kuma ce muna a idil akbar to amma da yan bid'a sun ka ɗauki ranar goma ga watan ashura na baƙin ciki banta annabi ya wuce umar abakar umar usman ali an ka daga aka kashe mai jika ranar goma ga watan muharram sai ya shi'a sun kace to inda duk goma ga watan muharram ta to mun nuna bakin cikinmu. mu to sai su kuma wasu mutane suka ce a ah, saboda suna jin haushin abin da yan shi'a sun kai bid'a aka sun kafa da ita suka ce to gobe muku inda ya goma sun lokacin ma muka na farin cikin mu ga kenan zurfin kare su da bid'a domin su hana sun bid'a wai su munzuna musu da suna bani wannan bid'a amma suka so a tsakoro ne wata bid'a wata bid'a farin ciki ran da ba a ce an ce ta don farin ciki ba wallahi wannan shine an rubuta cikin littafin Allah shiga wata mu wata bai Allah sun karbuta suna tsammanin alkhairi na ba su gano illa yadda abin ke ba har yadda ana cewa ranar goma ga wata yi wannan yi daren cika ciki a yi yanka a yi kaza a yi kaza har da mutane su suke bada ce waɗanda ke sun karanta bincike kuma ba su yadda da binciken da an kai an kawo musu ba su yadda har da kun talaga ta wuce sun yi yanke yanke <laughs> saboda ni saboda suna farin cikin su ranar goma wata watan ashura alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake azumi yace ai shi ranar goma ga watan azumi yake an ka ce mai ya muwafaka ma da yahuda don suna yi sai ce to za mu yi tara da goma ko ba haka ba har malamai suka ce in ka baka samu misal ba kai goma su ko malamai suka ce to ka da tare don kada ka dace da su ne to kaga waccan bid'a dai ta bakin ciki <laughs> sanar ɗan shi'a ce ita ko farin ciki ranar nan kuma don a tunkare ku ita ko bid'a ce to haka ba aiki na bid'a domin a mai da martani ga aiki na bid'a shine malam ke magana kansa wa qalu haka ce hada yawmu idi wannan ranar idi ta kuma wallahi kuma ke cewa har yanzu ta ranar idi ai ka san gobe ranar idi ta idi ta saboda ma ajin lakin idi haduwa ta murna ranar haduwa ta murna da ce mai idi mun fahimta ko a tara a taru yi murna suka ce kenan su da idi uku gare su idin adha idul akbar sannan idul abin ga ashirin zulhijja abin muharram to babu ita wata bid'a ta an kuɗi misali yake na kunu hadhihi bid'atu haka ne fajalu yawma asura a yawmi farajin suka sanya ranar goma ga watan muharram yawmi farajin wa sururin ranar farin ciki da annashawa wa qalu hadha yawmu eid kuma rana ce ta idi na kunu sai mu ce mu waɗanda suka yi haka domin su nemi kabala su dauranci yan shi'a hadhihi bid'atu wannan bid'a ce kalu suka ce nuridu an naragin da dama muna nufin mutumu da ya a ne muna na mutumin rayu mutumu je su to haka sai gaba ɗai gari su faci ni da farin ciki da jin daɗi sai kasance ba a ba kula da suna suna yin bakin cikin su shi mun kai nufi na kula sai a ce musu la turadu ne bi bid'atin in dai hakuna sai ku san mu da yan bid'a shi'a daga bakin ciki da nan to kar ku turmuje su da yin bid'a wa inna ma nuna bi mina nan bi bayani ana tun je suna da muku bayani abin da da kuke a kansa ba addini na ba kuskure na kaza kaza kaza kaza na bi bayanin kenan aw ma hum alaihi batilun anna ma ahum alaihi batilun ta yi musu bayanin abin da suke a kansa ƙarya ce wa amma an nabtadi'u fa hala la yajuzu amma mu kaji wata bid'a domin mu tunkare ku wannan ba shi halitta gare mu kuma misalin akar mun gane misali ko misali na biyu kuma wanda za a kago wata bid'a ta aiki wajen a tunkari wata bid'a ara aitan ladina ita da ul ihtifal misali kaga waɗannan da sun kaji biki bi maulidin rasuli sallallahu alaihi wasallam bikin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aiki na don tun ana yi ne na ɗan barka guda kan a iya rawa hatta kai rawa ta hada da kiri hatta kai rawa ta hada da maza da mata hatta kai rawa sai an kwana ana yi to hatta rawa ta kai sai an yi zagaye a kaga aiki na jami'a kuma an ka ɗauko to ce misalin bid'at mauludin haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azharin farahi bihi suna bayar da farin ciki da wannan rana in ta zagewa, hal ya juju da na ce ya halatta gare mu an lura jinuhun mu da ba mu yi mu mu je su mu bai da martani gare su biyu halin hujumi a wannan rana mun ko muke mu kama nuna bakin ciki kilkan laila wannan daren iya to aljawabu an sa la juju ba ta halatta kai dai baka yi kuma ba ta wayo tun da sha biyu ga wata biyu Allah ya zo shi da ka sai maka daure hukunka kana bakin cikin wannan rana a ba ta lita babu ranka da su in dai kana son ka mai da martini gare su ka darka ke wannan kiyaye ta su sai dai kai musu bayani to wannan bid'a da kun kato da ita cewa nuna a haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi an ka bai taba ba inda ibada ta kuma bai bari ibada sannan kuma in kun ce shi tawali'u gare shi don kada a ce yayi bukin ranar haihuwa ta saboda tawali'u ne to ya wuce abubakar bai ba in kuwa shi ya saboda tawaliyan ka a ce ranar haihuwa sai ta ko amma ai bai tuna da ranar haihuwa sai ne yake yi azumi yake yi kuma ya faɗa azumin litinin kuma haka ba da haka da ya wuce ma in ya wannan tawali udin abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba aliyu bai yi ba waɗanda su ne jigajigai ba su da kamar su duk wanda annan bai da kamar su cikin sabbai ne to duk waɗanda kuma allah ba su lokaci haddai Uthman lokaci mai tsawo suna bisa karga mulki babu wanda ya tuna cewa a yau ta biyu ga watan Muharram eh, Rabiu awwal ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu dan yake yake mun da ranar nan ta Allah kawo mun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ta an wuce duk sabon sun kare har sun maliki sun wuce su da a cikin atba'u tabi'ina har daga baya sannan wani ya tuwani wannan abin ya yanke yanke sannan an kawo da yanke sannan kuma a ce ibada ce to masu wannan bid'a sai nake musu bayanin batar da suke a kanta amma kuma kai ku ba za ka tinkari su nan da harka ta bikin ciki ba wai sai don ka yi fito na fito da su a wani abin saboda al albid'atu la turaddu bi bid'atin ukhra bid'a ba tunka ba tunkarata da wata bid'a ta daban kin wa muna tare ko yace jawabu la yajuzu wal muhimmu abin da adda muhimmanci annal bid'a la yumkinu an ta tali'u lalle ita bid'a ba shi wa a tunkuɗe ta a tunkuɗe an taqatali'u an tali'a la yumkinu an tali'a ita bid'a ba shi wa a ce wa a tuzge ta a tunkuɗe ta a cire ta bil bid'i da wata bid'a abadan inda bid'a ake kana son ka tunkuɗe ta ka cire ta to ka kokari ka gano sunna wadda sun kace duk inda ka ga bid'a ana yi wata suna ta an hakuri duk inda ka ga ana wata bid'a ta akwai su da aka koda wurin nan to yi kokari ka gano sunnan nan da aka koda wurin nan ka tabbatar da ita kai bayanin ta amma kar ka tsagi wata bid'a domin ka tunkuɗe ta bid'a wannan shine ƙarshen bayanin dai na yau dangane da tattaunawa da asha'ira mun kai cewa sun ce suke bai da martani ga 'yan bid'a na jahamiya da mu'tazilawa ba ahli sunna ba wannan magana kuma su ma kansu 'yan bid'a ne na abin da kawai zai kara kawo ta hujjoji wa alaikum salam mala yace wai ranar maulidi wai mutum na hana mata ta ce abinci abincin gida a don miko ta ta gina abincin gida a ba ko gida ne na ba ba ko gida na na ba a ba gida na na ba ko <laughs> gidan nan gidan da yan mauludin nan nan yace wai kamar ranar maulidi mutum na hana mata ta abinci don me a tausa haƙƙin rufu ai akwai masu haƙƙin a cikin su a wannan rana wannan gidan ta haƙƙi su abinci saboda wai an kai shi ana ba wasu a ba gida ne na ba in kuma gida ne na alhamdulillah Allah ya sa ya gyara ba shi a ɗauke da gidan ba ita a ɗauke da gidan In eh, ita a ɗauke da gidan ita da abinci ta kaga da hana ta yi abincin ta amma in shi an da abinci ne kuma ya san bid'a ce ya sannan ko cikin nan shan usan afur ya magana cewa ko da ruwa taimaka ka a taimaka musu to ba hana abinci ga gida ne wai saboda yan kashi ana ba yan bidiya duk inda mutum yake zaune da ƙauye da birni duk Allah aka wada kuma sanan duk wani abu da gani suna faruwa kauye na fito na fito da wanda yace zai yi sunna ko a birni suna faruwa sai dai su abin da sai shi ne sun tafi tun komai shi kuma yana gudun cewa ka a ce mai ka an nuna shi a ce kaza kaza kaza to kuma Ali da Abu Dali yake shi baya gudun zargin mai zargi wajen tabbatar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke akida ya kamata ku bi tunda wajen tabbatar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ya fada mahaka an yadda a saba musu balantana mutane unguwa su zarge mu ce kaza su ce kaza sai in dai kada da kyakkyawan zaka ba shi halatta a kiyin abincin gida wai da zuma cewa wai an sace ana ta a ba gida ne ba ni ba da gida ne ba ha ni ba da gida ne ba in ko gida ne ba ki ka abinci ba ita ka abinci amma gida na ni da abinci na cewa an ga ana ba wani a ba ta kasu ba mala ko gidan mina ko gidan mina in dai abinci to shi ne sai a bada abinci saboda an ga ana ba wasu to ya ba ta yi ya ta da zai ba Allah subhanahu wataala shi tun da bai iya saba musu cikin nan ba sai ya ba su ba kuma bai iya taya da mata ta shagan nan ta ki ba su da Allah ko wannan magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ta ta